ne bi gaba daya kwana biyu da mun yi ba na ji wani iri a zuciya na wallahi yi wallahi kin san ba zan iya rayuwa baki ba wallahi ba zan taɓa iya rayuwa baki ba gani yake duk duniya kowace masu ta mutu da baki ba zan iya rayuwa baki ba Allah sani ina son ki a rayuwa kai wata doguwa doguwa ba mai nuni ba a wannan a nuni wallahi mai nuni ka ga ta mai har ga ya kure wallahi ina so jin kiran babana tun da yana ta kira na wallahi gaba ɗaya ban je ba ba zan bi ina da ke in bi wata wallahi bari je ba da ma bebi zan yi wa da ke saboda ke san mahaifi yana da mahimmanci a gare ni bari je ko a ha ba ni da je gun baby na yes yan mata jimala jimala ha bebi ina ta miki magana kina nan yanzu fa mun ka da wata mi zan tsaya in ce ma Juma na kai. <laughs>